Assalamu alaikum rahmatullah so duk wanda ke bukatan hanyoyin da zai fara samun kuɗi da shi online to wannan bidiyon ka tsallake shi so akwai wayansu hanyoyi guda hudu zuwa biyar wanda idan har ka bi processes da na bayar a wannan tutorial da na yi baka fara samun kuɗi online ba ban tunanin za ka taɓa samun kuɗi online domin me wayannan hanyoyi guda hudu zuwa biyar su ne hanyoyin da na san cewa eh in ka bi su yanda na koyar na yanda na baya yanda na nuna wato a tutorial din dole dole ina tabbatar ma da cewa za ka fara samun kuɗi online so ba tare da bata lokaci ba bari nuna muku wani abu ku gani da kuke gani ga courses din nan na farko shine wannan na introduction sai na je kuma na koma inda na koya muku yanda za ku fara samun daga 100,000 zuwa 200 zuwa 250,000 naira kowane wata just by VT business da kuma website creation so na uku sai na je copy and paste yadda za ka fara copy kawai kai copy kai pasting domin me ka fara making kuɗi sannan na baku wani robot da zai taya ku copy and paste sannan kuma na je wurin crypto copy trading wanda ba a koyar da shi amma na koyar muku da shi sannan kuma na je na nuna muku yadda za ku samu $6,000 domin ku fara trading da shi ga bonuses da na bayar wanda ba zan yi disclosing na shi ba amma duk wanda ya shiga ya samu wannan bonuses din ina tabbatar ma da cewa in dai baka fara samun kuɗi online ba to ban tsammanin ka taɓa samun kuɗi online ba so ka ku yi ƙasa a gwiwa wa'annan su ne so ba wa'annan kaɗai ba a cost ɗin sai da na nuna muku yadda za ku samu wato inda za ku samu 6000 dollars domin ku fara trading da shi so ba tare da bata lokaci ba duk wanda ke buƙatar wannan cost ɗin cost ɗin ina sai da shi a the rate of 3500 naira ne for now but ina tabbatar ma da cewa zai shooting ba da jima ba so duk wanda ke bukata yi maza maza ya je samu wannan cost ɗin in ka shiga YouTube channel namu wato ka je YouTube sai ka yi sacin Arewa TV za ka ga video namun nan wato wanda yake da wannan picture din kawai ka duba wannan bidiyon zaka ga exact way yanda zaka samu wannan course din so ka ku yi ƙasa a gwiwa wannan wani opportunity wanda nake kawowa kuma ba da jima ban Allah da zan yanke wannan opportunity din so abu ne mai sauki ka je ka samu wannan course din kar ka bari a baka labari domin me na tabbatar muku da cewa matukar ka sayi wannan course din baka fara samun kuɗi online ba za mu dawo ma da kuɗin ka kuma abun da ke da daɗi a wannan shine muna da community kamar da kuke gani ga community namu nan zaka iya zuwa ka yi commenting kana da wani matsala ko kuma kana neman wani ƙarin bayani zaka yi commenting ba wai community kaɗai ba zaka iya shiga WhatsApp TV namu ko kuma in ce WhatsApp chat channel namu ko kuma ce WhatsApp group namu domin me ka je kayi comment commenting ko kuma kai wani korafi kuma na tabbatar ma da cewa za a duba wannan korafin naka ko kuma complain naka ko kuma question naka so ka ku yi kasa a gwiwa wannan wani opportunity ne wanda idan na yanke shin Allah ya yarda ban tsammanin zan sake kawo wani opportunity irin wannan ba so a takaice kenan duk wanda ke bukata kamar da na ce kawai ka duba ka bi processes da na bayar bai da tsada 3500 naira ne for now but in Allah da zai shooting ba da jima ba assalamu alaikum